Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Gasa da Marit a ƙaramar hukumar Barikin Ladi inda suka kashe mutane hudu, mutane shida kuma suka jikkata ana musu jinya a asibiti. A cewar mai ba shugaban ƙaramar hukumar Barikin Ladi shawara kan harkokin yada labarai fita Maton. Lamarin ya auku ne da misalin karfe tara na daren jiya inda 'yan bindigan suka kashe wani mutum guda da matarsa a ƙauyen Gasa. Aka kuma kashe wasu matasa biyu a ƙauyen Marit. A bisa ga wanda suna wurin sun ce wanda suka da kasa sun gane da cewa fulani ne sun zo da mota sai ka fakin mota a daji da shi wannan mai gidan da mata da suka harbe su a gida. Da shige ana zargin fulani ne da kisan na tambayi sakataren kungiyar yace Allah reshen karamar hukumar Barikin Ladi Muhammad Adam Muhammad ko me zai ce kan lamarin sai ya ce ba shi da masaniya kan waɗanda suka kai harin. kuma a zargin fulani eh, to sai a kama sai zargi daban daban ai yanzu abin da ya faifo ya faru wani fulani ya fafa da shi zai ce bireyon bireyon abu tare da shi za a ce fulani kuma ba mai cewa cikin al'umma sai ba mugu ake fulani ba ne to mu abin ba ma zargi wani dai wanda muka kama amma mu mun ka wanda ya yanka mun ba fulani ba ne. ko a ranar litinin ma wasu 'yan bindigan sun kashe shugaban jami'ar apc a yankin kurafos a ƙaramar hukumar barikin ladi Samuel Doro. A ƙaramar hukumar Riyamma wasu 'yan bindigan sun kashe mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na yankin Sop Solomon Madvan. Da yake tabbatar da lamarin ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Riyam a majalisar dokokin jihar Plateau Daniel Demece, maharan sun shigo gidan mamacin ne da dare inda suka harbe shi suka kuma ji maɗiyarsa rauni. Kin ga na je gurin ce musu yi duba ko yi tsaro mai da na su galgadi kasuwa da ke doka ba. dukkan da za mu yi a ba Allah akwai an ba ga wata ina wanda an kafa kowa ya haɗe da da da domin a sa a cima bindin wannan duk zaman duk halin ne wai da ja aikata iwani nan to wannan ba zai maka ba. Na yi kokarin jin ta bakin jami'an tsaro sai dai kakakin rundunar tsaro ta STF da ke nan jihar Plateau Captain Ikedici Iweha ya shaida mun cewa yana kan hanya ne idan ya isa ofis zai kira ni har lokacin da nake haɗa wannan rahoto ban ji kiransa ba. Zainab Babaji, murya'n Amurka daga Jos a Najeriya.